Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. 'Yan sandan Najeriya sun kama babban ɗan sandan nan Abba Kyari bisa wani babban laifi na ta'ammali da wasu miyagun ayyuka a kan koken. Inda a yanzu hukumar 'yan sandan ta kama shi a matsayinsa na mataimakin wato kwamishinan 'yan sanda wato DCP. Kafin mu tsinduma cikin muku rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mu dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai Abba Kyari babban ɗan sanda ne wanda a kwanakin baya ake ta maganganu a kansa wato na cewar yana da alaka da wannan wato ɗan damfarar na duniya wato hashofi inda dai har yanzu zamu iya cewa ana kan kes ɗinsa. A yanzu wato hukumar nan ta sha da fana fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA ta ba da sanarwa a kamo shi wato domin ta tsindima wato cikin bincike da ta gano yana da hannu dumu-dumu akan wata koken da aka yi sama da faɗi da ita da wasu 'yan sanda tare da wato wasu jami'ai da suke cikin hukumar ta NDLEA. Inda a yanzu 'yan sandan Najeriya suka kama abba kyarin da wasu 'yan sanda guda hudu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kama mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari tare da wasu 'yan sanda hudu kan zargin ta'ammali da wato hodar Iblis wato koken. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta fitar da yammacin litinin ta ce an kama mutanen ne bisa zargin haɗa kai wajen aikata miyagun laifuka da saba ƙa'idoji na aiki. Sanarwar na zuwa ne sa'o'i bayan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta Najeriya, NDLEA ta ce tana neman mataimakin 'yan sandan wato ruwa a jallo saboda zargin ta'ammali da hodar iblis wato koken da aka kama shi wato dumu-dumu da laifi a hannu bisa binciken da aka yi. Kakakin rundunar wato DSP Olumuyawa a ya ce An kama mutanen ne bayan wasu bayanai da wato hukumar ta NDLEA ta fitar. Olumuyiwa Adejobi ya ce tuni babban sifetan 'yan sandan na Najeriya wato ya ba da umarnin gudanar da gagarumin bincike na cikin gida kuma an gano cewa abba kyarin DCP na da hannu a haɗa baki dumu-dumu inda aka yi sama da faɗi wato tare da wasu jami'an 'yan sanda da na hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi wajen wato ɓatar da wata hodar iblis ɗin wato da aka da aka kama a filin tashin jirgin sama na inugu Tuni aka damka Abba Kyari da sauran wato 'yan sandan da ake zargi ga hukumar NDLEA don gudanar da bincike kan mutanen da ake zargi. Sanarwar 'yan sandan ta ce tuni kuma aka fara shirin ladabtar da jami'an 'yan sandan da ke zargi a cikin gida wasu kafofin watsa labarai na kasar wato sun rawaito cewa yanzu haka ana tsare da abba kyari wato a sashin tattara bayanai sirri wato na rundunar da ke abuja sanarwar ndlea dai ta ce Tun da farko hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta NDLEA ta ce tana neman ɗan sandan DCP Abba Kyari ruwa a jallo kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Wata sanarwa da hukumar ta NDLEA ta hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta fitar a yau Litinin ta ce bincikensu ya nuna cewa Abba Kyari na da alaka da wata kungiya da ke safarar miyagun kwayoyi a kasashen Barazil da kuma Ethiopia zuwa Najeriya. Sanarwar ta kara da cewa jami'an NDLEA wato ta hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi sun gayyaci ɗan sandan Abba Kyari don ya amsa tambayoyi game da zarge-zargen da ake masa amma ya ki zuwa. abin da ya sa wato suka yi wannan taron manema labaran kenan. ƙin amsa kiran hukumarmu wato da ya yi da ƙin bamu haɗin kai wajen bincike shine dalilin da ya sa muka yi taron manema labaran nan a yau idan ba a manta ba a watan yuli na shekara ta 2021 ne rundunar 'yan sandan ta najeriya ta dakatar da dcp abakari wato mai mukamin kwamishinan 'yan sanda bisa zargin karɓar cin hanci daga wato Raymond Abbas wanda aka fi sani wato da Hoshopi mutumin da ke tsare a Amurka bisa zargin damfarar miliyoyin daloli. Hukumar NDLEA ta, ta wato kamen ta kamen da aka yi da yawan da yawan mutanen da aka tsare wato a cikin watan sha biyu da suka gabata alama ce da ke wato nuna cewa a baya an raina wato girman matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi da kasar ke ciki kafin shugaba buhari ya karfafa hukumar ndlea amma ta ce a cikin watan sha biyu mafi yawan 'yan najeriya sun yarda cewa Ƙasar na cikin wato wata masifa ta ta'ammali da miyagun ƙwayoyi kuma suna yabawa ayyukan 'yan dla e don daƙile hakan. sanarwar ta ce sai dai abin takaici shine yadda wasu jami'an wato na tsaron da ya kamata su hada wato hannu da yan ndlea wajen dakile wannan annoba su ne a gaba-gaba wajen karya wato dokar ta wajen haɗa kai da su wato ana safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasar Najeriya. Bayanan sirrin da muka samu sun sa hukumarmu ta yarda ɗari bisa ɗari cewa DCP Abakari ɗaya ne wato daga cikin masu safarar miyagun ƙwayoyi tsakanin barazil da Ethiopia da Najeriya. kuma yana buƙatar amsa tambayoyin da suka bijiro akan wani batun safarar ƙwayoyi da yake jagoranta. sun bayyana yadda suka kama abba kyari sanarwar ta ce lamarin ya fara ne a ranar juma'a 21 ga watan janairu na shekara ta 2022 a lokacin da dcp abba kyari ya kira wani jami'in yan ndla e cewa zai je ofishin hukumar na abuja da misalin karfe biyu wato da wato da misalin karfe 2 da minti 12 na rana amma bai ɗauki wayar ba Daga baya jami'in ya kira Kyarin wato inda ya ce masa dama yana son zuwa ofishin 'yan NDLEA ɗin ne wato don tattauna wani batu na aiki bayan sallar Juma'a. Daga bisani Kyari ya je ofishin ya kuma ce ya je ya gaya musu cewa tawagarsa ce ta kama wasu wato masu safarar kwayoyi da suka shiga Najeriya daga Habasha da koken har kilo 25. Sai ya nemi jami'in NDLEA ɗin da ya bashi haɗin kai don shi da wato tawagarsa su ɗauki kilo 15 sai a miƙawa hukumar kilo 10 don shigar da waɗanda aka kama da hodar ƙara a inugu. A yanzu dai za mu musanya kilo 15 na hodar Iblis ɗin a cikin buhunan bogi, in ji Abba Kyari kamar yadda sanarwar NDLEA ta ambato. Sannan ta ce sai Kyarin ya nemi sai Kyarin ya nemi jami'in NDLEA ɗin da ya shawo kan jami'ansu da su ba da haɗin kai. A ranar Litinin 24 ga watan Janairu da misalin ƙarfe 11 wato da minti biyar na safe shine wato ndlea din ta baiwa jami'anta umarnin biyewa abba kyari don zurma shi wato kan bukatarsa daga nan ne wato sai shi da abba kyarin wato suka fara magana ta hanyar kira waya na whatsapp jami'in wato sai ya biye masa don ganin gudun ruwansa an kasafta wato an yi kasafta an yi ciniki na abin a wannan gabar ce wato kyari ya ce tuni aka cire kilo sha biyar na koken ɗin aka raba wa mutanen da suka kawo labarin da kuma shida da tawagarsa a cewarsa an bai wa waɗanda suka kawo labarin kilo bakwai shida tawagarsa kuma suka ɗauki kilo takwas wanda tuni suka sayar. sai kuma ya buƙaci biyan jami'an ndlea na ofishin abujan da kuɗin da za a sayar da wato sauran kilo goma a madadinsu lamarin da ya sa yawan koken ɗin da za a shigar da ƙarar ya ragu ya koma kilo biyar hukumar ndlea ta ci gaba da cewa kowane kilo ɗaya ne wato na koken yana kamawa akan naira miliyan bakwai

sai kuma ya matsa wa jami'in ndlea din na abuja lamba cewa lalle ofishinsa ya jagoranci kula da koken din da mutanen da aka kama su da shi a lokacin yana magana ne da daga lagos inda ake zargin ya je ne don gabatar da wasu al'amuran kasuwanci na ƙashin kansa A washegarin ranar 25 ga watan Janairu sai Kyare ya tura ƙaninsa don kai kuɗin yayin da jami'an tawagarsa kuma wato suka kai waɗanda aka kama da koken ɗin amma sai jami'inmu ya ƙi yarda da hakan. ya dage cewa ya fi so ya yi mu'amala kai tsaye da shi kyarin don haka suka tsara haɗuwa a Legas. haka dai wato waɗannan al'amura suka gabata wato inda wato shi abba kyarin a yanzu haka wato yana hannu an riga da an kama shi yadda aka naɗi abin da kyari ya yi a tattaunawarsu wato ya bayyana yadda wani daga cikin ayarinsa ya samu bayanai daga wani mai neman wato mai neman cin tudu biyu wato da ya yaudari masu safarar a wato ta wajen bashi bayanai inda ya nuna masa wasu cikakkun shaidu na alaƙa tsakanin jami'an tsaro da kuma wato gaggagaggan masu safarar miyagun ƙwayoyi ya bayyana yadda ayar ma'aikatansa wato da aka tsegunta musu bayanan suka tashi daga abuja suka je inugu suka kama masu safarar suka ɗauke wasu wato daga cikin kayayyakin suka zuba na bogi a madadinsu. sai ya aika hoton ainihin ledar da koken ɗin ke ciki a yadda aka tsara shirin idan har aka gwada kilo biyar na koken ɗin ainihin aka ga wato daidai ne to babu buƙatar gwada sauran ledojin bogi da aka zuba wani abin daban ya kuma tafi da kudaden da aka sayar da kilo biyar na koken din wato rabon jami'in ndlea din dala dubu 61,400 amma sai jami'inmu ya nuna bukatar ya fi son ya karbi kudin a cikin motarsa wacce tuni aka tsara mata abubuwan naɗar murya da bidiyoyi. Hukumar NDLEA ta nuna manema labarai bidiyon da wajen taron da ta kira ranar Litinin da sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta 2021. Muna da isassun hujjoji, inji hukumar NDLEA. Hukumar NDLEA ta sanar ta ci gaba da cewa tana da tarin hujjoji na bayyana sirri da kuma wato da suka hada da hotuna da bidiyo da hirar chatin tsakanin kyari da jami'in su. ba za mu iya bayanin dukkan abubuwan ba a nan sai dai abin takaici ne yadda aka samu aka kama jami'in tsaro dumo-dumo da karya doka tare da wato ayarinsa da har yake ikirarin ya cewa yaran suna da ƙwazo sosai kuma suna da amana. sannan kuma abin takaici ne yadda aka jiyo shi yana kiran wannan ayari nasa da cewa ina kula da su sosai kuma wannan tawagar ce kawai wato take wannan aikin har da ma buɗar baki yana faɗar yadda suka yi wani aikin irin wannan mako uku kafin wannan. To ba mu tara mutane don kwace don kwance masa zani a kasuwa ba, amma ina so mu gane abin da ya kawo mu wannan gaba har muke taron manema labarai sanarwa ta ƙara da cewa ndlea ta ce a yanzu haka hodar iblis wato koken ɗin da mutanen da aka kama da ita suna hannun hukumar tun ranar 8 ga watan fabrairu amma har yanzu ba a kammala aikin ba don ba ta samu tattaunawa ba da abba a ƙarshe hukumar ndla ta ce ta gayyaci abba kyari ranar goma ga watan fabrairu ta wurare biyu saboda akwai tambayoyi da dama da ake buƙatar amsoshi daga cikinsu amma ta ce kyarin bai amsa kiran gayyatar da aka masa ba wato kan kiran har ranar juma'a 11 ga watan fabrairu da aka tashi aiki to ma saurare wannan dai a takaice shine abin da yake tafiya dangane da kama abakyari wato bisa zargin sa dumu-dumu akan wannan laifin